Foto na shidda Ruwan tsufana ya sabko Duba Allah kullum yana riƙe da alkawarinsa da zai cika maganarsa duka. Nuhu da iyalinsa da dukan dabbobi suna cikin jirgi, Allah ya rufe su cikin jirgi, bayan kwana bakwai, ruwa sun fara fitowa, suna zubowa daga sama, suna ɓulɓulowa daga ƙasa kuma. an yi ta ruwa har kwana arba'in da dare arba'in, duniya ta rufe da ruwan tsufana mai girma, kowane mutum da dabba da tsuntsaye sun mutu, sai su da ke cikin jirgi su kaɗai suka tsira, mutane ba su sake ba har yanzu, ba su bar halin zunubi ba, suna bin shaiɗan, suna ƙin jin muryar Allah. Allah yana gaya mana cikin littafi mai tsarki, wata rana zai zo ya yi ma duniya shari'a, sabili da muguntarmu, amma Allah ya duba kuma ta wurin ƙamnarsa, ya shirya mana hanyar tsira daga hukumcinsa. Allah ya shirya wannan hanyar tsira don waɗanda suke ba da gaskiya gare shi kuma, suka yarda su yi masa Bieia.